من يحمل الله وهو المهتدي ومن يضلل da iyayen mata da da mata masu iya tsoron da nesa na da gaggir yau sun yau shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da daya ya yi daidai da biyar da watan juni ma'ana julai miladiyar haihuwar annabi isa da maryam isa alaihi salatu wa salam shekara dubu biyu da ashirin yan uwa sun biya wasu musamman da zuwa da kuma dare kuma yanzu nan an halar da ku da jirin taro da kuma dalilin ziyara akwai diyan mai suna hadiya aminu talaka wanda allah ya mata hikima a kammala karatun da graduation a kan midwife unguwar zoma na wanda lura da riban da musulunci zai samu gare ta a kan wannan aiki shi yasa baban da ya kuma da ya yi da mata ma? Allah ka yi mata albarka Allah ka yi wa faɗaɗin da albarka kuma Allah ya saka ne da aiko mata Ahmad na kuma ne kuma abokin mu ne na da'awa kuma abokin sirri abokin shawara yana cikin malaman da nake alfahari da su kuma yadda nake alfahari da ke ciki ya da wannan darasi kuma duk da lokacin mu bai da yawa kuma nan da hawa daya Allah ya ja za mu tafi da wannan darasi saboda wani tafiya wa kore na neman taimakon ku ba mu lokacin su don mu yi abin da za mu iya amfani da juna a kan yi kamar yadda ku sani an sha kada ta wani magana annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a cikin wani hadisi mai tsawo الذي ينهي ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وبشرتهم الرحمة وحفظتها وذكركم الله في من متفق عليه وانا حديثي متواتري an kago shi daga wani hadisi mai tsawo inda annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce ba a taɓa samun wata al'umma ya ce kawai idan maza ne ko kuma mata manya ne ko kuma yara masu aure ne ko marasa aure yana daga cikin ƙabila larabawa kuma kabilar hausawa a kabila ce ta fulani ko kabila ce ta dakalkari ko dai wani yare da allah ya ga a annabi ya ce ba su taba haduwa a cikin masallaci da ya ce fi baitin cikin wani daki wannan daki ba na hotel ba wannan daki ba gidan sarki ba ne wannan daki ba gidan tajirai ba ne wannan daki ba dakuna ne daga gidajen zamani na gwamnati ko na ɗan kasuwa ko wani bankuwa kiyaya babal Allah ya ce bin zuwa da cikin dakunan Allah wato la shakka wannan ma'anar shi al-masaji wato masallatai ba taba mutum ya ba da lokacin da a cikin masallaci ba da annabi ya ce da makasudin ya shigo da kitabarsa suna karanta littafin Allah ya zama na abin da ya fada da su ne karanta littafin Allah al-Qur'ani wa ya tada da suna ku bai na suna bitar wannan littafin Allah tsakanin su yana cikin albarka wannan kungiya maza su ribantu da karanta al-Qur'ani mata kuma su ribantu da kalan Qur'ani yasa yake wai da zara suna ku bai da kuma illa nazalat alaihi mustaqina wace nasuwar Allah ta sauka a Ba kamar da kuka san da hayaniya da tafi da tsowa da hayaka ga da kidin kwarya da kidin turmi in da yana alƙur'ani in da yana dakin Allah da ɗaya ce daga cikin ta haihu aka zauna gidan ta ana bukin haihuwa da yanzu ba ajin ta kawai amma saboda albarka Qur'ani annabi ya faɗi gaskiya ce illa nazalat alayhi mustaqina wace da tsoron Allah ta tsorka ga waɗannan mata ko kuma waɗannan maza waɗanda suka yi zarzuzu a ɗakin Allah suna sauraren littafin Allah فماذا تقول ألا كويبا النبي صلى الله عليه وسلم يجي وكشي يكون رحمة رحمة الله ذات نسوك وإن متعد ولما قربك وكان ألا يمنك ألا تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم الأولين إنه كدونا من الله أن فلن تدتاك الله لا أدود الزيق رحمة الله يا الله كيونا رحمة الله Allah ka yi muna rahama Allah ka yi muna rahama abu na uku da sallallahu alaihi ya yace wa hafatul malaika malaiku na su ne suka kai su yi mutu inuwa da kewaye su kamar da Qur'ani ya tabbatar da cewa malaiku za su roƙa mummunai gafara Allah wal malaikatu tasbihuna bi hamdi rabbihim wal malaikatu يستكبرون بحمد ربهم ويدون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم وبكده سبحانه وتعالى يا كفتة سوى mala'iku suna roƙon wasu mummunai da ke nan masa gafara wal mala'ikatu يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم من سورة سورة يقوى وكما ينتهي يقوى ودي الله نسي ويرناك أولا في تلك يا كاوى قوم شايف لذاكي أولا ينبكي ووجه أمره ووجه أمريا wanda la'ana Allah tana sauka a dalilin wasu mata da suke kuɗe al'auran su suna rawa suna ganci suna fasa suna faɗi abin da bai dace ba Allah ya kare maganan hadisi na karshe annabi sallallahu alaihi wasallam wa gashiyahum wa gashiyahum وغشيهم الرحمن وغشيهم الله من رحمته وغشي وذكركم الله فيكم عند الآخرين وغشيكم الله ماذا وذكركم الله فيمن عنده Allah zai ambace zai karanta ga malaikun da suke talabe da alharshi nau'in mata da nau'in maza waɗanda suka haɗu don bisa littafin Allah a cikin masallacinsa. da yawa daga cikin su ciyaman ma bai san ku ba na dokar gwamnati da yawa cikin ku gwamna na jiha bai ma san ki ba bai san mijin ki ba bal bai ma san mahaifin ki bai ma san mahaifiyar ki ba da yawa shugaban najeriya bai san ki ba amma ku ɗin yi ku allah allah cikin kyauta ce da ya maki allah zai faɗi ki a gaban mala'iku waɗanda ce tallabe da al'arfi shi ne wata kara kuma za ku fi inda saboda haka sai ku gode mu Allah da ya shirya da ku ga aqida ta Islam aqida ta sunna lahi bil ibada la, ya tuka muku son addini ya tuka muku son a karanta muku alqur'ani kuma har Allah ya ambaci sunanki a gabansa a tambaye na bakwai zai ya gode maki kuma zai ya tallata sunan ki ga mala'iku domin ce miki addu'a lallai ki gode ma Allah yanzu nan magana da muke yi akwai wasu mata na ta wani gida ana musu suna rawa la'ana Allah tana sauka a kan Allah ya kare ayoyinmu yau a wannan muhadara mai yiwa ba za su wuce aya uku zuwa biyar ba insha Allah abinda muke fata Allah ya sanya albarka ga wannan majalisi yawa kula da rigingimu da duniya suke ciki yau da kudururu da yawan fyaɗe wanda ake cewa da tunan fure ko raifin wanda lauyoyi da ainihin gwamnati gaban kasa da 'yan sanda da jami'an tsaro suna ta yaƙi da wannan abu wannan asalin shi ya samu tushe Allah idan aka take doka Allah ko ce irin fitina ana iya haɗuwa da ita wannan ke samu shiga wani faranta wasu ayoyi kaɗan daga cikin alƙur'ani don mu ƙara ba ku shawarwari da kuma nasiha da littafin masa, Allah ya shirya da mu Allah kuma ya shirya da mu gaba ki daya. Ubangiji yana cewa a cikin suratul Ahzab وقرن في بيوتكم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة mahiratun ta ƙolira ba ku daga a kanar ne rashin mahimmata ne bayanin dalilin saukata wannan aya ba shi allah ya ce wannan aya a madina allah bai sanya doka na cikin mata a cikin gidan da ba ba wata aya da allah ya su da da wata suna shi fita da irin tufafin madina irin tufafin da suka saba yawa a makka lokacin da ba zama musulmai ba matan makka suna fita ne a da fita ta kasaika fita ta alfahari an mace ma kaɗai ya rage ta iya fari kware al'auranta a gani abinda suke bukata don a gama manta cewa ita a budurwa ce tana da lokaci ba tsohuwa ba ce tana son da gwada bayan da tana son da gwada kirjin gabanta tana sa ado da mundaye da kandaye da kayayyaki tana dana su a wuya tana kuma tsara gashin kanta yadda mutane za su fi cewa ita mata ce mai gashin kai wannan shine rayuwar maka a zamanin jahiliya wanda mata ke yi har ma yin sun ka je wurin tsawa suna bituwa ne gaba daya mata dai ke sa wani a wata fata fata da ne gaba su amma tun mace gaba daya za su zauna haka nan ko ba ku. balle dan kwali balle hija in kuma sun tashi buki ko wace tana yin ado don a gwada kasaita ta da kuma buwayarta wannan shine abin da annabi ya ce makka mata na yi a zamanin jahiliya kamar yadda kafin a kuma kungiyar jama'a su su bida wa ikamatu sunna lokacin da mata ba sa zuwa makaranta ba sa yin karatu za ku ga akwai abin da ake ce ma za ku ga akwai abin da ake ce ma dakumalle wanda ake fitowa don roƙon ruwa za ku ga akwai wanke hannu wanda ake yin sati biyu ana wanke ango kuma mata ne za su taru suna yan uwa ango yannan matan yanne dai su za su taru da sai dai mata sai a daura mishi wani balaji a cikin shi ya sauna babu tuwaji ga jiki ne. sai mata su ji kalalle da ruwan zafi da kayayyakin ganshi su ne mai wanka wata makidaniya ce, ta sa hannunta tana da kuda tsawara. idan haka ake yi a cikin nigeria ko kuma ya zama da ita amarya za a yi mata dan eh, za a yi wanki amarya ita ma za a yi mata irin wannan ah, A abokan ango za su zo su kalle ta ita ma za a daura mata balashi ma mata waje za su zo su zauna a yi mata wanka na lalle za a yi zama sati daya ana ɗauka ango a kai shi nan a kai shi nan a kai shi nan su kuma ‘yan matan amarya suna yi wa kura ɗan kaɗan a ƙwarya su su kawo ta gidan abokanen ango a yi ta iskanci da lantarki da su da ganci da bata ta haka ake yi a cikin Najeriya ranar ɗauka amarya kuma a dawo magida su shiga gaba mata da ɗan sane daure ga gaba babu reziya babu hijab zauna suna suna waka ana amfawa suna tafiya ita kuma amarya a kan jaki ko a kan doki ko a kan kome ana tafi ana rera waƙoƙi alhamdulillah sai mutu islam yawancin rena allah mu gode mu allah da wannan ni'ima wanda ya mana mafi fifiyar ni'ima fiye da ni'imar arzikin mu fiye da ni'imar mulkin mu fiye da ni'imar duk abin da muka samu sai Allah ya kawo mana eh, littafai ya kawo mana mata suna zuwa islamiyya suna karatun Qur'ani na san lokacin da muka yi karatu makarantar liman sabon biro eh, yan mata da awarin mu lokacin wasu da suka kai alantar fa, sai aka ce su zuwa makaranta haka nan tun da sun samu karatun sallah ina iya tuna wata yarinya ce wurin baban da ya jajirce sai da muka kai sabbi da aka ce da mu ai ta yi sabbi kuma ita ce sabbi saukan mata don haka aka dakatar da ita daga nan mu maza ne ko ba ka bar mu kauce a wannan ya nuna ba karamin tafsiri na alkhairi Allah ya mana ba amma yanzu da yawa cikin ba iya kirge wani sassan Qur'ani balma kwanan bayan na yi mawutu mace kusan ɗari uku walima a kwanta kura dukkan ma sannan suna iya fassara ayar da bakara zuwa nan wani abin sha'awa ne kwanan baya kuma muyi mawutu mata walima waɗanda sun ka sauki alƙur'ani suka haddace da bakara zuwa nan kuma na je can fara faransa ajera abin mamaki na ga sai guda uku sai da majalci a kira su muka yi hoto tare da su mace ɗaya shekarar ta tamanin da uku mace ta biyu shekarar ta tamanin da biyu mace ta uku tsohuwa shekarar ta tamanin da ɗaya kuma na tambaye su yaushe ne kuka fara karatu suka ce sun fara karatu bayan sun baro daji suna kiwon shanu sun dawo cikin gari sai suka iske ana karatu suka shiga makaranta bayan sun shekara hamsin da wani abu amma ga shi yanzu suna shekara tamanin da uku da biyu da ɗaya Allah ya ba su dama sun zoki alkurani ke sa suka kira ni ne duk walima lokacin da aka ba tsohuwa guda microphone ta karanta wani abu na Qur'ani, lokacin sai da muka fashe da ba tsohuwa shekara tamanin da uku amma ya fi ji alƙur'ani sai da tajwidi sai ku gode mu Allah yanzu kun samu lokaci wahala ma da wayan mata suka yi Allah ya dauke muku irin wannan wahala to sai sa mata annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka tuna cewa babu wata doka ta Allah sanda da suka ga dama sai su fito gidan annabi sallallahu alaihi wasallam su je gidan makwata ko su je wurin wata lalura ta shari'a kamar yadda aka ta ba matan Madina ba su da toilet domin da suka yi zama maka ba saba da a yi rami a yi ba haya lokacin da suka zo madina sun samu cewa ba a ba haya cikin gida daji ake zuwa mata na ba haya kamar yadda kuke da amma yanzu da yawa cikin mu Allah ya muku ni'ima duk amarya da aka yi mu aure za a kina mata wani a cikin dakin kama wasu ma dai a cikin gida za a kina mata cikin a asiri na Allah har yanzu ƙauyukan mu da yawa Allah bai fi da cikin wannan bala'i ba suna nan ƙauyuka mace cikin dare cikin daya koka da tashi da je cikin gero cikin daji Wannan ya sabbaba ya tabbaba da addanuna yawan shigar su kuma mutane da kuma duka masu amma yanzu alhamdulillah a cikin neman da Allah ya baku sai dai wanda talauci ya wa tsanani amma dai Allah ya dama ce tana da saman kewayen da cikin sura Allah wanda za ka yi to haka mata annabi sallallahu alaihi wasallam a da da ta suke su je daji don da tura kamar yadda ku sani a aka saukar da suratul nur Aisha radiyallahu anha lokacin da aka tuna mata cewa an zarge ta da zina Siyon ne ya tashi ta da saurayi wannan abin ya faru ne a yi. saboda ta je daji ne wurin da lura wata abubuwa ta ta ke ta ala yi halin mata a sabala sallallahu sallam wasallam kuma suna fitowa a lokacin nan sai kuma bin hafa radiyallahu anhu shi ya yi magana ya ce shi ne ya ce mahamsa da ya ce radiyallahu anha cewa kada ya sake ganin shi ke fito domin kofar gidan annabi almajirai na karuwa sahabai na taruwa suna ɗaukar ilimi sai ga mata annabi suna fitowa kuma babu fita ta sutura yadda ya kamata Da haka umar bin hassan shi ne na farko da jallahu anhu wanda ya nuna shi bai amince ba nan madina aka dole je ana cewa ya annabi da kai shi bai hankali magana ba Allah ma ya gani bai ce kada ba amma ne ina tare na Umar dan Khattab ya so yana so ya tsane mu ya hana mana warwara ya kawo mana matsala to ana haka ne sai Allah ya da wannan aya wanda Allah mai karanta bin ku azab ubangiji yace wa qarna fi kunna wa la tafarrajna kafaru bil jahiliyyati al-ula lalle ya kuma ta mutumai kina da aure ba ki da aure budurwa ce ko ba zaura babban mata ce ko karama ko ya ce ko diya sai Allah ya ba da umarni gare ku gaba daya a matsayin ku na musulmai cewa wa karna fi wuce kunna lalle ku zauna cikin gidan da jin Allah ya dama mu mace zama gida saboda shine mafi alkhairi kanta hatta masallaci da aka amince ku zo salawat ko kuma ku je dini sai da aisha radiyallahu anha lokacin da ta fito ta ga wasu mata suna raka ka manya wasu ma da dan alama wani kamshi ga jikinsu aisha ta ce na tabbata da annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yana da rayuwa da ya hana ya gabata da suke a yau wallahi da ya hana su fitowa da wanda ya sami kotu na wata hadis a zabe ya ce wa fi wuce da hairun da kwanna wato gidan da jin su shi ne mafi alkhairi kan su kula ya kuri su ba da ku a taki amma ba hana kawo ilil kula dini sallan dini sallan juma'a hamsin salawat in mace ta maza tana da wata je masallaci shi da don ta amfana da kutuba ko ta amfana da nasiha ko wani dalili ne mai kama da haka a ba iya hana ta matuƙar akwai jin tsoron Allah cikin al'amarin ta ya sha Allah Allah ya ce wala tabarrajina ya ce ula Allah ya ce kada ku yi fita fita irin ta jahiliya wadda ake maka kafin aiko a nan kafin saukar da Qur'ani wancan yayi na gele wancan zamani na tsiraiti na ce, na fita da show me your back fita irin da show me your chest show me your arm zura hannun masoyi wannan duka abu ne na bala'i abu ne na fitina haramun alaifi ɗo, haramun ne gare ki ya yawa ki zo kina kallon jikin ki kan titi ga wanda ba ki ke ba ya iya ganin dare titi ko ya iya ganin wani abu na sashen al'aurar wannan yana cikin abin da Allah yake nufi da wala tafarrajina tabarrujan jahiliyyatil ula kuma wannan ya shiga cikin dalilai na wajen fin hijabi kamar yadda Allah ya faɗa cikin ƙarshen wannan surar su hada ya ayyuhan nabi قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهم ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. sura ɗaya take da waccan aya da ke can baya da Allah subhanahu wa ta'ala ya sauka da ita a dalilin ra'ayin Umar bin Khattab radiyallahu anhu wannan aya ba fassara ta take so yi ba saboda kullum ana karanta muku maganar hijabi da islamiyya karshen aya kudu nake ke in kawo don in ci gaba da fassara wancan son yi hijab da hita ta addini da rashin nufin direki Allah yake zalika adana an yi hura kulana wal falayu udaini na uku wa kana Allahu ghafurur rahim wannan shine fa'ida hijab guda uku fa'ida ta farko zalika adana an yi hura kulana hijabi na sa musulmi su gane mace mata aure ce na biyu hijabi na sa a gane mace biya ce ba goya ba na uku hijabi na sa a gane mace tana da kamun kai ba ya iska ba ce ko kawo wata sa hijabi ɗan iska na jin saurayin kare ta ba shedan ma yana jin tsoro ya tinkare ta don haka ittifakan mutanen da suke rukuya masu ta'amali da rukuya don cire aljanu an yi da cikakken rahoto nasu a duniya gaba daya bayan an rubuta wa insu wal da cewa mafi yawan aljanu suna shiga cikin jikin mace galiban lokacin da ba ta amfani da hijab a lokacin da mace ba ta amfani da hijab a wannan lokacin za su ji daɗin ta'ammuli da ita ko da ta yi aure sai a yi ta samun wahala da ita da al'amarin jinnu in an duba sanda suna budurwa ta yi zamanin da ba ta amfani da hijab bayan ma abin da bahaushe ke cema yan tasha amma yan tasha irin na da domin yan tasha na yanzu ma'abuta addini ne za ka ga cikin kowace tasha yanzu arewa akwai masallaci ma na halin sunna za ka ga da yawa cikin yan tasha akwai masu gyamma a halin sunna yan agaji suna tasha ba ma malamai ma suna da makamai da sauran abin da ya biyo baya a kan wani ina nufi tashanci irin na da wanda ake na rashin kunya to suna jin tsoron su taɓa ko su kaya dukkan wata mata wadda a cikin suturar kwarai amma duk matan da ba su amfani da hijab a da lokacin da ake amfani da kalmar kushanci za a yi tunanin fila ko ofoto ce don haka yi sabbin jike da aka yi na duniya gaba daya an gano cewa mafi yawan mata da ake yi mahadai mata ne waɗanda ba su sa su tura addini masu amfani da skate wanda akwai wani skate da ake ce ma very soon to reach wannan skate za a tsake shi ne a gaba ga shi ne na farko girma tsawo nai bai wuce gwiwa ba na mace ana iya ganin nan mace to wai shedan duk wannan shi bai ke shi ba kuma sai an tsaga wannan a gabanta an dawo an tsaga shi a baya Sai yadda dai mai kallo na iya ganin karamin plate ɗinta ko gajeren wando da tasa wannan ba karamin abin da ke nan ba don haka nan bayan nan ya iya halakar da su ya turo nan wajen su bayan wannan kuma ana samun aljannu kuma suna shiga suna iya wahal da su su ana zama aure bayan zama aure kuma suna iya yawan cutar da su da yawan rashin lafiya su kawo musu matsaloli na yawan ciwon kai da yawan sa su mafalkai cikin su su dora ganin ruwa yana zuba gaban su ko da farkawa cikin su sabo ya zubi Wannan duka da yawa daga cikin shi shauri ne na shaidanu aljannu wayanda suna iya kawo fitina a cikin al'amarin mata na kun ga sura musulunci tana daga muhimmanci kamar da Allah ya ce zalika adana ayyurafana fala yuzai ba za a iya tuta masu ba ko yaushe kuma mace ta zo ta sha za ta yi tafiya misalan zuwa ya wuri daga wannan gari na kuma ko za ta je je ga ko binin kabili ko ba kuɗin ta sun ƙare ba ta da kuɗin mota in tana cikin hijab za ta kira ɗan union da gaya mai cewa kuɗi ba ni da kuɗin da zan biya ina son ku ɗauke da zuwa ya wuri in muka je tasha zan aika a kawo kuɗi a biya suna tabbatar muku kashi da bakwai cikin ɗari na 'yan union za su yadda da ita saboda wannan albarkar hijab yana cikin ma'ana dalika adana, an yi urafa na falayi yana daga cikin amfanin hijab shine za a kira ta da sunan malama ko da ba ya alif ba ba amma sai shafi dan yi ya hange shi da ki malama ina ki mamma ko ya ce ko ya ce namu ko nasu ko ya ce hai amma sai ce malama ina ki kinga akwai nau'in girmamawa yana daga cikin mutunci na ma'anar dalika adana an yi urafa na fala yi shi ne lokacin da kike lokacin sallaye dan yi ne wannan sai ce malama shiga gidanka akwai matan aure ki sallah saboda ya dauka ke mai kake sallah ne ko da ko kila baki sallah amma dai wannan zai zama abin kima gare yana cikin ma'ana zalika adna an yi fala yudai akwai ragowa da mutane kansu za su yi maki ko da ke dalin mutane ne akwai ragowa da aljannu za su yi maki ko da ke dalin aljannai ne haka nan kuma zai kare ki ki mutu mutuncin ki za ki ji saukin rayuwa bayan wannan kuma da Allah ya ce falayi kusai yana da gaskiyar amfanin hijab shine asalin fata jikin mace ana son ta zama irin jikin maciji don maciji na duniya gaba daya bayi da kuraje ga jiki don maciji bai iya rayuwa da kurji ga jiki ne to haka ake son jikin mace don haka yi sace hikima Allah ya saura muka hijab ne hikima a nan ba a son jikin mace yana bugun rana ko yaushe Sani, za zaki iya gane haka in kin tambaye likitoci ko kuma sai ma yana yiwa kin san da haka duk lokacin da likita zai ma allura yakan ce ya bada baya me yasa zai ba da baya a mishi allura saboda inda awa mutum allura ana son a soka allura inda sutura take ko hours domin wannan wurin ya fi tsafta wannan wurin bai haduwa da kukura bai haduwa da zafin rana bai haduwa da hazo ko kuda ko dumaman yanayi saboda kowace wannan abu yana cikin sutura ina magana kan maza da mata da namiji da mace kowa bayan shi kowace rufe yake da wannan wurin likita ke zai tura saboda wurin ya fi lafiya ko kuma canza ma'ana kan da mutsa saboda galiban mutum mace ko namiji yana da taukuwa ko da gina jiki a jikinsa galiban nan suke arfa abin da azura manfakon daga gwiwa zuwa kasa saboda ba mamaki wani yana a waje to shi yasa ake san jikin mace ya zama da tana cikin sutura ta islama Allah bai yi haka don ya wahal da kuwa Allah bai yi haka don ya kunta muku babal. Allah ya yi haka saboda kyauta ya maku domin namiji yana bukata in ya taba jikin mace mijinki ya taba jikinki ya jike kama da fata maciji dan boko suna cime da turanci very soft and smooth ya zama na wurin na da tulbi wurin na da sanyi-sanyi wurin na da sansi-sansi wurin na da cikakken lafiya bai da dabbar-dabbare bai da kura bai da yawan zafin wuta ya sa wurin ya yi kone bai da hayaki bai da abin zafin rana ko yawan abin nan mafi yawan kananan turutoci ba su iya kama jikin inda duk kula cikin rufe da shi wannan ya samu kai yake yawan ciwo saboda kai galiban buɗe yake yana gamuwa da bacteria ko kuma jam da turance kwayoyin cuta ƙanana waɗanda za su shiga ta kunne mutum za su shiga ta ido za su shiga ta hanci ya shaka mafi yawa da haka matsala take ga mutum sai yana yawan samun ciwon kai yana cikin dalilai da ya sa kai yake gumi don ya rage wannan bala'i na kai amma in kuka diba mace ana buƙatar ta rufe jikinta gaba ɗaya saboda a samar da jiki mai fata fata ta yi zama tana da nauyi yana daga cikin ma'anan zalika adana an yi urafa na bala'i saboda nonon mace yana da rariya wannan rariya ƙiran Allah ce ana in ta haihu yaron sai da zama na iya makogoro ne bai da yawa jariri ne bai da eh, ƙarfi ya ne in ba ta da wannan rariya abin da zai faru yaro sai ja nononta sai makogoro ne ya samu matsala makogoro yana da garaje-garaje wayannan garaje su suke attach su suke haɗe da harshe cikin harshe da wannan garajen waya akwai abin da ake ce ɗan da turanci wayan sirri yawo wayanda su suke ba da lafiya na harshe na magana suna kai kawo na biyu da an wuce wannan esophagus wanda ake ce ma to kayan ciki kayan ciki jahannam ba su iya ɗaukar wani abu mai nauyi ya faɗo musu pap za su iya samun matsala ina muku magana akan ɗasannan shiflate ina muku magana akan anta ina muku magana akan zuciya hat da concrete ina muku magana akan wannan haɗi na kayan ciki large intestine da kuma small intestine babban hanji da kuma karamin hanji ku yi hakuri saboda ita mai walimar nan likita ce tana iya gane cikin da nake magana kai tsaye yasa nake jefa ta da kalmar turanci yana da gaske abin da za ku ga hikimar wannan makogoro saboda in loma ta shigo sai ta fada cikin rami na farko sai ta dinga mulmulawa kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan ko da za ta kai ta fada kayan ciki makogoro ya daddake ta ya wace ta kamar yadda haƙura suka yi amfani sai ya zama da baya cutarwa to na jariri makogoro ne bayi da ƙarfi yasa sai Allah ya yi wa kan nonon mace ku yi hakuri na san kan nonon mace yana da mata ko na san kan nonon yana da rariya to wannan rariya Allah ya yi ta domin jariri in ya tsotsa duk wanda yana ci yunwa ya jawo kan nono a bakinsa bai iya faɗawa stress sai ya tsaya ga waɗannan makogorai kuma wannan rariya za ta hana nono fitowa da iri yadda zai iya fita ma kayan jiki ne don shi jariri ne ko jaririya ba su da ƙarfi da za su iya controlling na abin da zai faɗowa a cikin makogoro hada hankula wannan halitta ce ta Allah wannan ni'ima ce da Allah ya muku ayyuhan nisa ayyuhan azwaj ya kuma ta lalle ku gode ma wannan ni'ima ku ƙara rikon addini Allah ya girmama ku da ni'ima da yawa sai Allah ya ce fala zai ba za a iya tuka maku ba a ƙarshe Allah ya ce wa kana Allahu ghafurur rahim Allah bai gafara ne bai rahama ne akbar shay wannan kuma ya fi duk abin da muka karanta hijabi na sa Allah ya gafarta maki ya zama a sallah ba ki samu gafara ba a dalilin hijabin nan a ce an yaƙi ke sallah sallah kina da rangwame amma kina da suran islam sama har a dalilin hijabin na Allah ya ce ya yaƙi shine hikimar rufe ba da ayan wa kana lahu gafura rahim Allah mai gafara ne mai rahama a dalilin hijabi kawai da da kike amfani da shi mu dawo mu can baya a suratu ahzab da Allah yake wa qarna fi buyutikunna sai ce wala tafarrajina tabaru dal jahiliyyati al-ula ya ke ya uwa wa ya amatullah ya ke ko ya Allah kin ga wannan al'amari al'amari ne da Allah yake son ya baki kariya yake so ya taimake ki yadda kuke mulki irin wannan kuna sake jikinku ko ina kuna ba aljannu dama a kanku kuna jawo shedanci a cikin gida kuna jama kanku la'ana Allah kuna jama gidanku la'ana Allah kuna jama mazajenku la'ana Allah wannan hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam cewa duk wanda ko duk wanda namiji ko mace ya saki al'aura shi da gangan don a kalla da wanda ya kalla da gangan da wanda ta saki al'aura ta ko wanda ya saki al'aura dai Allah ya la'ane su ga baki daya kuma la'ana ta tabbata kansu ta harshen mala'iku da sauran al'umma ga baki daya don haka ya kuma ta ba gwani ba gwanaye bane ba gwaninta ba ne ba iyawa ba ne ba nuna na isa ba ne ki zo ki tsinki zura hannun masoyi ki zo kan titi da yake sai tsinki wannan kina kallonta bari mu ɗauka ke babban mace ce abin na da sauki la Allah saboda kina iya yi mana tawili ki ce ai ke ɗinka kashi ne don mai gida ya zama da ɗinki da mata suna tsinki mai dogon hannu har kusa ga lalle suna sanya riga mai dogon hannu amma yanzu kuna kallon fina-finai na masu wasan kwaikwayo kuna kallon dunki na faruwai kuna kallon dunki na shedanu kuna kallon dunki na american people mutane america kuna kallon dunki na waɗanda ba san allah ba ba san addini ba an nane su a turai sai wannan abin na ba ku shawa irin dunkin dona soma dona soma da irin reaction na dona soma me zai sa mace ke sha'awar al'amarin Donald Soma Donald Soma ba musulma ba ce Donald Soma an ne ya ce ai wadda ta yi waƙar love to baby me zai sa mace ta yi sha'awar irin wannan daga nan sai kuka daina wannan tunki sai kuka dawo kuna tunki wanda ya kai ga gwiwa hannu to shi ma da dama dama <clears throat> domin da an ka kawo ga gwiwa hannu to mace duk abin da an sama hannu ko area ne ba mai ikon wurin sai mai gida ko yanzu kuma lalaci ya kai sai loli saboda fina-finai sun rage muku ɗanke kuma ya koma wurin shalda wanda yake kusa ga am ina am wato kusa ga hamata a wannan hamatan ki ayi bambanci shi da kirjinki wurin mama da bambanci shi da bayanki da gabanki dan abu kaɗan ne don su ne manyan wurare da Allah ya maki don mai gidanki ya yi amfani da su ya ƙara kyautata miki to me zai sake gwada ma wani la haula wala quwwata illa billah kafin a daura miki aure sai da ya je tukunne sai da ya yi lobe sai da ya karanta da kokon bara ya tura tsoho ne ko ƙanin tsoho ne abokai ne suka da kai ya je ya na gaban babanki ya je wurin kanan uba aka je wurin innaki aka je wurin gwaggo, ana lobeyin duk da aka yi aka kare aka ce to an yadda sai Allah ya ce shi bai yadda ba sai an biya sadaki aka dawo aka yi ciniki duk ke kadai duk unguwa aka taru kan shi ke kadai sai da aka yi ciniki aka biya sadaki kuma Allah ya ce kai shi dai har yanzu bai ba da dama ba saboda dai ya gwada miki kina da daraja kuma wanda ya aure ke san ba ga layi ya ganki ba sai ya biya sadaki na biyu kuma sai an ba an kiro shaidanni su shaida sai an samu figa wane ne zai aure ki kuma ya turo annabi shi ya ce kada wanda zai za a aurar da ke garai sai in yana da halin kwarai sai in yana da addini hadisi abu hurairah radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ja'akum man tardawna dinahu wa mulkahu fatawjuhu dai wanda kuka yi da addini shi da halayya sai zo neman da yaku ku ba shi aure kun ga hawa yau dai bayan an sa shi ya biya sadaki sai an sa an binciki imani ne sai an binciki mutunci ne sai an binciki kima kai bayan wannan duka an yi an kare Allah ya ce an yadda a kai miki kyauta don ki ce ke yadda ke ma Allah bai amfani da reinforcement ya tilasta miki ya wallahi kawai a daura aure a'a sai ce a dan baki dan wata kyauta wala junaha alaikum bima aradtum bihi ma da فلا جناح عليكم فيما أردتم به من خطبة النساء والأكنان ولكم انت ولا جناح عليكم من بعد فريدة ولا جناح عليكم من بعد الفريدة duka dai wannan kun ba wallahi Allah ba karamar yawa ya yi muku ba kuma cikin kifin Allah gare ku sai da Allah ya ce ranar da an ka sake ki aure ya ƙare kuma yana son dole a yi suke dan wani alheri don kada ki koma gidan babanki ke gama idda wani bai zo ba to ina za ki samu kudin ticket a ga kati ina za ki samu kudin sabulu ina za ki samu kudin man shahi batilin ina za ki samu kudin dan goro da za ki ci da lalle da za ki sa don wani ya gane ke dan ya shawa ya aure ki ina za ki samu ‘yan kuɗi da za ki sai magani ina za ki samu ‘yan kuɗi da za ki ci abinci ke dawo gidan ubanki yanzu ba ki da aure sai Allah ya ce shi wancan miji da ya rabu da ke wallahi ya samu wani abu ya baki wanda za ki rika kafin sabon miji ya zo sai ki wani musallaka وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين بايك هكا إذا أكدي بمشي وللبقلات لي yana cewa nake daji goma ni dai ina ga wannan kuskure ya yi amma mace ita ce a daji goma ni a jikin mace ban ga abin da bai da amfani ba komi na mace Allah ya kawata shi ga mijinta kama da gashin kanta kama da fuskata harshen ta ma sai ya tsotsa ya tsowace ta abin da ake gani kamar wuri ne na cin tuwo amma shi shawarwari yake yi wurin ba hayanta abin sha'awa ne gare hannuwanta na girki da hadda hannun dama da na hagu miji yana sha'awa balle gabanta balle tafiyanta balle hannuwanta balle kafafunta balle muryarta babu abin da Allah ya cikin mace wanda bai da tasiri sai ku gode ma Allah ku ji daɗi kyauta Allah da ubangiji ta'ala ya yi maku sai Allah yake cewa wala tabarrajina sabaru jahiliyyah al-ula yana daga cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi sahihi manzon Allah yana cewa duk mata da ta yi imani da Allah da ranar alkiyama kada ta kuskura ta yi tafiyar da za ta kai ta ƙasar ba tare da muharrabin ba kina da miji argungu kina da iyaye argungu za ki tashi ki je argungu haramun ne dai ki je tasha a biya miki kuɗin mota ya kama hanya sai argungu dole sai da mai gida in kuma yawo ne sai da mai gida in ba gudu ne sai da mai gida in koko in birta ne sai da mai gida in babu mai gida a nemo kanaki uwa dai uba dai shakiki ko li'abbi ko li'ummi in babu wannan duka haramun ne tafiya mutlakan haka nan aikin haji ba za ki je aikin haji ba sai da mijinki ko da mahaifinki ko da ƙanin mahaifinki ko da wan mahaifinki ko da ɗanki ko da ɗan ƙaramin ɗanki ko babban ɗanki ko wanki ko ƙananki ko wani ɗan wallahu alam a malaman fukaha na malikiya rahimahumullah su ne suka ƙara cewa a'a ya halatta ta yi tafiya idan akwai Abinna rifka ma'amuna tana iya zuwa aikin haji in akwai amintattun shugabannin alhazai ya zama da shugabannin alhazai ne ba ne iska ba ne ba fasikai ba ne masu gidan mata alhazai wurin aikin haji ba waɗanda za su yi su da magana banza ba la amintattu ne gwamnati ta hada kama a ce likitoci su zama amintattu a da guide guide na local government su zama amintattu board members su zama amintattu haka nan kuma government delegation amirul hajji ya zama amintacce haka members na government delegation su zama amintattu haka nan chairman na pilgrim ya zama amintacce haka nan supervisor na na ya zama amintacce haka nan staff officer haka na ma'aikata na ma'aikata alhazai haramun ne gwamnati ta ɗauki kujera ɗaya daga cikin wayannan kujeri ta ba fasiki haramun ne mutulakan ba a ba kowa wannan kujeri sai a mintance shi ne ma'ana rika ma'amuna ya zama na wannan mutum ba ɗaya iska ba ne ba shaidani ba ne ba ba ne mai ba mai amana ne ta bangaren dukiya ta bangaren mace ta ɓangaren kula da amanar matan mutane da ɗayan mutane da dukiyar al'umma waɗanda aka bayar lalacewar Najeriya ne ke sa suke gani mun yi bincike a makka askari kadai askari wanda za a ɗaukowa a turo shi wurin aikin haji Korafin saudiya ba ta yadda askarawan makka su yi aikin haji da alhassai ba don haka dab da aikin haji za a kwashe su gaba ɗai ko a hana musu aikin hajji sai a ɗaɗɗauko askarawa riya ne madina ina ne sai a kawo su su bana za su yi aikin hajji kowane sai an bincike historical biography na shi a tarihi ne mi'a halayya mi mi'a ɗabi'a tai kisa da yawa cikin askarawa masu aiki da alhazai a shekara za ka same su almajirai suna mutuntawa da kiyaye haƙoƙa don haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya haramta wa mace ya haramta wa mace matuƙar ta imani da Allah matuƙar ta imani da ranar alkiyama haramun ne ke tafiya babu muharrabi haramun ne mutulakan ba wai aiki hajji ba ko cikin Najeriya ko ganin iyayenki ko asibiti dole sai an samu muharram ki wannan hadisi ne sahihi daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wai menene hikimar wannan hadisi abinda a hikimar wannan hadisi mace in tana tafiya kamar namiji cikin tana iya gurbacewa idan tana bukata ya dan wanda a kusa da ita dan uwanta ne ya raka ta cikin jeji ta yi lalura ba tare da kowa ya san sirrin ta ba kuma ga ɗafiya don uwanta ba ya cin amana wannan hikima na faru. hikima na biyu mace in tana tafiya gajiyayya ce da to in ta yi tafiya tana da matsala sama da namiji tana buƙatar shayar da ɗanta nono ina za ta laɓe inda ba a ganin nono ta ta shayar da yaro don uwanta ne zai raka ta wani yana daga cikin matsalar mace in tana tafiya ana iya ganin abin tsoro kowa ya da gudu dan uwanta yana nan zai ɗaukar mata abin da zai taimaka mata yana da cikin amfanin muharrabi a tahiya shi ne mace yana yiwa mota ta lalace wa zai ɗaukar mata kayan ta kowa ya ɗauka ne ya tafi a filin dole sai ta fito nan kwadago ya ɗauka mata jika yana iya cuta mata yana daga cikin abin da shari'a ta lura da shi in mace na kan tahiya duk wanda ya taimake ta taimako na ƙarfi to in ba Allah ya tsare mata imanin ta ba tana iya tallata kanta gare shi wannan yana cikin raunin mata ta yi tahiya da mutum ku lura ku gani fa mace ba ka yi mata taimako sai ta yi tunanin ya za ta yi ta saka maka sai ta ce wannan da ya min wanga taimako inda yana da tiyata na ba shi kaga ne duk magana su ce to akwai wanda za ta yi tunani ya ma za ta yi ta ka kanta kamar yadda wasu shaidanun mata suka ce da ni da shek kabiru gobe su wallahi inda za mu amince wai ahalin suna ne mata wai son addini ne wai wai suna son mu saboda sunna amma wai inda za mu yadda mu dinga ajiye su matsayin yan matanmu mu dinga kwana da su babu aure wallahi su suna yadda wace irin soyayya ce soyayya halaka wani irin kwakwalwa ce irin wannan mai rauni daga son addini kuma sai sha'awar ta addini haramun alaiki ya uku wannan haramun ne gare don me za ka mutum zai so ya shawar wanda ba halali ne ba wannan haramun ne mutlakan wannan ba sunna ne, wannan ba sun addini ba ne, wannan ba sun malamai masu wa'azi ba ne, wannan shakiyanci ne wannan iskanci ne wannan bala'i ne wannan fitina subhanallah Allah ya kare mu wata mata ta kira ni da min fatawa sai da nayi fushi ta ba hankuri in za ta kwanta da mijinta ba ta jin sha'awa wai sai ta tuna wani malami wani irin abu ne wannan bala'i saboda haka nan yasa ake son a rage kara kai na hotuna na maza a cikin ɗakunan mata ko da wa'azi ne ya fi kyau su yawaita saurare sama da hotuna wannan illa ne subhanallah domin abin da yake faruwa shine mace tana da sauƙin sha'awa tana da sauƙin gamsuwa tana da sauƙin amincewa da namiji dai mace za ta taso daga sensatin karo maza to za su ce Allah su masa na in ba dafa ɗaya in ba ne ko wani kai ne a soke. har ta biyo ta wuce ba su iya gane wace ce amma mata in namiji zai taso daga can suna da zaune wallahi ka iya zo kusa sun gama gane kowaye sun gama gane kalan wani ne sun gama gane ya iya tafiya ko bai iya tafiya ba sun gama gane lamfasashe ne ko mai ne wannan rauni ne da Allah ya ke rauni da kai ne shine a ƙarshen aya subhanahu wa ya ce, mata ku zai da sallah domin sallah tana rike muku aure ba da kawai ba ne hujja saboda hadisin Hassan radiyallahu anha ya Umar bin Hassan radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba take ta saboda yadda mijinta yake da tsauri haka take da tsauri amma malamai ahlul bayt rahimahumullah saboda ba sa a tsona sirri gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ba taba samun malamin da ya rubuta abin da asabanin hafsat da annabi ba hayyar take ta kuma ba a son mutum ya tambaye ne ya kawo wannan matsala haramun da ya tambaya ne wanda dai an kafa shi rufe a bashi da ke kawai amma dai abin da ya faru Allah ya aiko wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya bai da hafsa ke ta saboda dare wata ga ibada mata ce mai yawan Allah mata ce mai yawan azumi ashe Allah na kishin auren ku in kuna rike da addini yana sa mazajen ku ya kore muku mazajen ku saboda rikon ku da addini yana tilasta mijin ku ya kyautata muku saboda rikon ku da addini yana sa Allah ya kishin ku ko da mijin ku ya rabu da ku Allah ya ba ku wanda ya kishi goma na alkhairi saboda haka amma ku rike addini sai sa Allah ya tawaki wa kimna salata lalle ku sai da sallah ya kuma ta wa tina zakata ku bayar da zakka na uku wa zirin Allah wa rasula ku yi ma Allah da manzo biyayya ku rike sunna ku rike addini ku rike tauhid ku yi watsi da tsiko ku yi watsi da bokaye an yi ittifaki har da mawakan gargajiya sun yadda boka dan iska ne har da mawakan gargajiya sun yadda dan tsiko mayaudari ne za su zalunce ki za su ci amanan ki don haka kuyi yi dogaro ga Allah ku kiyaye azkar ku kiyaye addu'a ku bi Allah ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce inama yuridu Allah yudhiba ankum rizqa abinda yasa Allah yake kudaitar da ku addini yana so ya ya karkare muku ya taimake ku ya yaye muku daga kazantar zunubai da abinda zai sabbaba ku sha azaba don hanyar azaba Allah na so ya kare mu kita subhanahu wa ta'ala wa yudhhiru da tsakira kuma ya tsarkake mu tsarkakewa tsarkake hissan wa ma'anan ya ba ku aljanna ya ba ku gafara wannan shine abin da ya tsawo gare mu a yau muna roƙon Allah ya yi albarka Allah ya yi auren albarka Allah ya yi wa yayan ku albarka Allah ya yi wa albarka Allah ya albarka ga malaman ku Allah ya albarka ga shugabannin ku Allah ya albarka ga madajan ku muna roƙon Allah wata ba da aure Allah ya ba ta aure kuma ya samu mata mafi dacewa wannan hankalin da zai kwanta Allah ya shirya da mu Allah ya shirya da jirgin abu wanda ya da wannan gayyata wanda ya shirya da addinin sadaka Allah ya saka mu da alkhairi wannan yarinya Allah ya bika albarka Allah ya shirya da ke Allah ya gwada mana kuma mai yin walima da auren ki muna da rayuwa in ba mu da kuma da kuma da yadda za su yi walima insha Allah Allah ya saurara da lafiya Allah shi albarka da wannan gari Allah shi lafiya da kai bayani shi Allah ya ba su lafiya ba da Allah ka ba mu arziki mai amfani Allah ka ba mu zubarmu Allah ka yi mana rahama Allah ka yi mu Allah ka ba mu lada Allah ka ba mu imani Allah ka ba mu Allah ka Allah ka imani Allah ka kare mu shaidar shaidan Allah ka kare mu na harshen mu Allah ka kare mu na alƙawarin mu Allah ka kare mu na gaban mu Allah ka kare mu na zuciyar mu shirya da ita ka dora ta ga alkhairi ka ba ku gafara Allah ka mu da mata ya Allah muna kitin nuna kitin nafa kitin nuna na amurafa kitin nuna kokowa kitin nuna koro da bayan da dukkanin kitin na ala ya kare ya kare mu da musulmi wanda da mata na ba fa da mu sallallahu sallama ala da bina muhammad wa ala ala da biyu da kuke da yau mai salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you. love